daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Asabar kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumadumin su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da shirin nan na kokun san. Me da shi akwai duniyar mu a yau sai kuma shirin mu na karshe wato Muleka Iran. amma a halin yanzu ga labaran duniya da haɗin su. da farko ga kanunsu dakarun irgc a nan ƙasar iran ta kaddamar da sabbin sansanin jiragen yaƙi na ƙarƙashin ƙasa Nan za ta fara aikin nema da kuma haƙarar ɗanyen man fetur a cikin ruwan tekun caspian sannan za ku ji cewa ƙasashen pakistan ko kuma ƙasar pakistan ta mai da martanin farmakin sindor na india kan rumbun ajiyar makamai na ƙasar india da kuma filin jirgin sama yanzu kuma ga cikakkun labaran janar hussein salami babban kwamandan dakarun kare juyin juya hali musulunci a nan kasar iran irgc ya kaddamar da babban sansani wato sabon sansanin jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa na ƙarƙashin ƙasa kamfanin dinacin labaran ip na ƙasar iran ya nagarto janar salami yana cewa wa'annan jiragen yaƙin da ake sarrafa su daga nesa suna iya ɗaukar hotunan jiragen yakin amurka wa'anda suka kasance sansanin jiragen saman yaƙi na ƙasar wa'anda kuma suke cikin tekuna don amfani da hotunan saboda kai masu hare-hare salami ya ce gabatar da wannan sansanin gargaɗi ne ga makiya sannan duk wata ƙasa a yankin wacce ta bar amurka ta yi amfani da wato ƙasarta da sojojinta daga nan don kaiwa ƙasar iran har yare ita ma za ta zama fagen fama wannan ƙaddamar wanda ta zo ne a daidai lokacin da ƙasashen amurka da ƙasar isra'ila suke barazana farwa ƙasar iran don wargaza wato cibiyoyin nukiliya ƙasar sai dai daga baya shugaba trump ya ce ya fi son cimma yarjejeniya da ƙasar iran maimakon yaƙi kamfanin man fetur da gas na ƙasar iran zai fara aikin nema da kuma haƙar man fetur a tekun caspian da ke arewacin ƙasar wanda wannan mataki ne na ci gaba a kamfanin musamman a halin da ake ciki a yanzu tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto jami'an kamfani na cewa tuni sun kai kayakin aiki zuwa wuraren da suke zaton akwai ɗan man fetur a cikin tekun caspian sannan a shirye suke su fara aikin don haƙar man fetur a lokacin ba ba wannan ne wato karon farko wanda gwamnatin ƙasar iran take haƙar ɗanyen man fetur a cikin tekun caspian ba saboda a shekarar 1997 ne suka dakatar da haƙar man fetur a wani yanki sannan ta dakatar da haƙar man fetur a tsakiyar tekun a shekara ta 2014 labarin ya kara da cewa ministan man fetur na kasar iran ne wato muhsin pakzade ya kaddamar da aikin haƙan a gefen kasuwar baje koli na gas wato tashoshin wato tace man fetur da sinadaran ɗanyi man fetur karo na 29 da ke gudana a nan birnin tehran gwamnatin ƙasar pakistan ta ba da sanarwar kai hare-hare na mai da martani kan ƙasar india inda ta yi amfani da makamai masu linzami wanda suka fada kan rumbun ajiyar makaman ƙasar ta india da wani filin tashar jiragen sama tashar talabijin ta firist bayanan tehran ta nakalto majiyar sojojin ƙasar pakistan na cewa daga wa'annan wurare biyu ne da makaman ƙasar india suka tashi suka kuma yi sanadiyar kashe mutane fararen hula a cikin ƙasar ta pakistan a makon da ya gabata labarin ya ƙara da cewa sojojin pakistan sun ba wa wannan farmakin na mai da martani da suna buryanul marsud buryanul marsus inda suka ɗauki aron kalman daga wata ayal Kur'ani mai girma hare-haren mai da martani da sun auku ne a safiyar yau asabar don haka har yanzu babu ba mu ji ta bakin kasar indiya dangane da harin ba yaƙi a tsakanin ƙasashen biyu dai ya soma ne daga ranar 22 ga watan afrilun da ya gabata inda ƙasar indiya ta zargi pakistan da hannu a cikin hare-hare da wasu 'yan ta'adda suka kai a yankin pahalgam na yankin kashmir da ke ƙarƙashin ikon ƙasar indiya inda mutane 29 masu yawon shakatawa ko bude ido suka rasa rayukansu ba tare da bata lokaci ba sojojin ƙasar india suka fara cilla makamai kan ƙasar pakistan daga ciki har da farmaki da ta kira wato sindu da farko dai ƙasar pakistan ta musanta zargin ta kuma yi allah wadai da hare-haren na ta'addanci da aka kai a ƙasar india sai dai tunda ƙasar india ba ta saurare ta ba ba ta da zaɓi in banda mai da martani a safiyar yau asabar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran dubban ɗaruruwan mutane a ƙasar yemen sun fito kan tituna suna bayyana jin daɗinsu da samun nasara a kan ƙasar amurka a yakin da suka ɗau makonni suna fafatawa a tekun red sea tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa an ɗau makonni jiragen yakin amurka suna barin wuta a kan wurare daban-daban a ƙasar ta yemen da sunan tilastawa wato ƙasar ko dakarun houthi wato dakatar da kai hare-hare a kan jiragen ruwan ƙasa wato jiragen ruwa na kasuwanci na ƙasar amurka da kuma ƙasar isra'ila wa'anda suke wucewa ta tekun maliya don tallafawa gaza wanda ƙasar isra'ila take masu kisan ƙare dangi da kuma hana shigar abinci zuwa cikin gaza da kuma wato bukatun falastinawa a ranar laramar da ta gabata dai shugaban ƙasar amurka donald trump ya fito fili ya faɗa wa duniya kan cewa ya cimma yarjejeniya da ƙasar ta yemen kan cewa ba za su sake kaiwa jiragen ruwan amurka hare ba a tekun maliya don haka ita ma amurka za ta janye daga tekun red sea tare da kawo ƙarshen yaƙi da mutanen yemen majiyar gwamnatin ceto ƙasar yemen ta ce ta yadda da matakin da amurka ta ɗauka amma kuma hare-hare a kan hamci ƙasar isra'ila za su ci gaba har zuwa lokacin da za ta dakatar da hare-hare kan falastinawa a gaza da kuma buɗe hanya don shigar da abinci zuwa yankin. hukumar hukumomi hukumomi a jami'ar columbia da ke birnin new york na ƙasar amurka sun ba da sanarwar cewa sun dakatar da karatun ɗaliban jami'o'i fiye da 65 wato ɗaliban jami'an fiye da 65 saboda shiga cikin zanga zangar goyon bayan Falasinawa a kusa da babban ɗakin ajiyar littattafai da kuma karatu na jami'ar a ranar laraban da ta gabata tashar talabijin ta press tv nan tehran ta nakalto kakakin jami'ar yana cewa wato a ranar laraban da ta gabata ne wato 'yan sandan new york suka kama dalibai 80 inda wato suka gudanar da bincike sannan ya zuwa yanzu sun dakatar da karatun dalibai fiye da 65 masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shirye mu da zan fara da shirin nan na ko kun san biye da shi akwai duniyar ma yau sai kuma shirin mu na karshe wato mu leka iran da wannan ko muke cewa yi ne lafiya ko kun san masu saurare assalamu alaikum yau asabar goma ga watan mayan shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan zulkadin shekara ta da da arba'in shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 85 da suka gabata rana irin ta yau wato goma ga watan mayun shekara ta arba'in sojan nazi na kasar jamus suka mamaye kasashen turai guda uku a lokaci guda wato kasashen belgium holland da kuma luxembourg a cikin watan afrilu na shekara ta 1940 sojan nazi suka fara kai farmaki akan waɗannan kasashe da kuma makwabtansu wato faransa da hungary daga bisani sojin ruwa na ingila sun shiga cikin yaƙi sannan kuma suka kama sojan nazi cikas sai dai banda aka samu wani saɓanin ra'ayi a tsakanin mutanen hungary sarauniyar kasar ta fice da kasar baki ɗaya inda ta yi gudun hijira daga nan kuma sai sojan nazi suka samu karfin gwiwa suka mame waɗannan ƙasashe sannan kuma suka shiga cikin ƙasar faransa kai tsaye. masu saurare ko kun san cewa shekaru hamsin da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan mayun shekara ta alif tara da saba'in da biyar aka ba kungiyar polisario front a yammacin sahara kafin wannan lokaci dai a karni na goma sha biyar miladiya ne turan portugal suka mamaye ƙasar ta yammacin sahara sannan kuma daga baya turan spain suka maye gurbin su a ƙasar sai dai mutanen ƙasar yammacin sahara sun kafa kungiyar polisario domin korar turan spain daga kasar su shekara ta biyar turanspan suka fice daga kasar amma kafin wani lokaci sun miƙa wa kasashen murtaniya da morocco ikon tafiyar da kasar ta yammacin sahara da haka kuma yaƙi ya koma tsakanin polisario da kasashen murtaniya da morocco daga baya dai murtaniya ta janye amma kasar morocco ta shiga da mame yammacin sahara duk da dai an dakatar da yaƙi a su da polisario din a shekara ta ɗaya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 114 sa gabata a ranar irin ta yau kwamitin ba da shawara kan harkokin kuɗi ƙarƙashin jagorancin ba amurke morgan shasta ya isa birnin tehran domin yin garan bawul ga harkokin kuɗaɗe na ƙasar iran bayan amincewar majalisar dokokin ƙasar na ɗaukar masu ba da shawara na ƙasashen waje domin tsara yanayin tattalin arziki na ƙasar gwamnatin iran bayan wata yarjejeniya wata cimma tare da amurka ta gaici taugar masu ba da shawara kan harkokin kuɗi zuwa cikin ƙasar ta iran domin yin garan bawul ga harkokin kuɗaɗe na ƙasar da kuma yadda ake tafiyar da su kuma a wannan rana tawaga karkashin jagorancin morgan shasta ta isa birnin tehran fadar mulkin ƙasar ta iran majalisar dokokin ƙasar ta amince da wasu manufofi na shasta da kuma makarabansa da suka gabatar sun ba su cikakken goyon baya da kuma iko na gudanar da waɗannan ayyuka kuma kawo sauye-sauye a cikin harkoki na gudanarwa a kasar iran amma wannan mataki da iran din ta dauka ya janyo wa gwamnatin rasha babbar hasara kuma rasha ta ƙudiri aniyar ganin cewa an kori shasta daga wannan matsayi nasa da haka ne a ƙarƙashin wani tsari da suka yi suka bai wa gwamnatin iran ɗin wa'adi na korar shasta wanda ya fuskanci adawa daga majalisar dokokin ƙasar ta iran a cikin irin wannan hali ne kuma sojin kasar ta rasha suka kai hari a garuruwan azerbaijan musamman a yankin tabriz tare da aikata mummunan kisan kiyashi wanda wannan mataki ya tilasta wa gwamnatin iran din korar shasta daga cikin ƙasarta da mai gurbin sa da wani mai alaƙa da rashawa masu saurare ko kun san cewa shekaru 36 suka gabata rana irin ta yau sayyid jawad mustafawi sanannen marubuci ɗan ƙasar iran mai bincike ya rasu an haifi sai jawad mustafa a garin mashad a shekara ta 1301 bayan hijira shamsiya a cikin dangin malamai na addinin musulunci bayan ya kammala karatunsa na firamare da sakandare ya sami shaida ta diploma sannan kuma shiga makarantar hausa ta ilimin addinin musulunci inda ya halarci darussa daban-daban na malaman addinin musulunci a wani lokaci daga cikin malamansa akwai adib nishaburi da kuma shakashin kazbini da dai makamantansu mustapha ya koma birnin tehran yana shekaru 29 a duniya sannan kuma ya fara koyarwa a lokacin da ke halartar kusa-kusai na ayatollah said ahmad khansari sai jawad mustapha ta hanyar ilimi da kuma ɗaukar karatuttuka a fannoni daban-daban da kuma rubuce-rubuce da koyarwa ya samu kwarewa matukan musamman a bangaren ilmomin da ya mayar da hankali a kansu ya bar ayyuka masu kima matuƙa waɗanda ya yi a lokacin rayuwarsa daga ciki har da rubutun manyan littafai mafi shahara daga cikin littafansa akwai littafin nan na nahajul balaga wal qur'an sannan kuma akwai littafin sa na kashiful faid akwai wasu daga cikin littafan da ya rubuta waɗanda suke sharhi ne na usulul kafi wanda kuma wasu daga cikin littafan nasa har yanzu ana amfani da su a cibiyoyin hauza na ilimi a kasar iran wannan babban malamin addinin musulunci ya rasu a ranar goma ga watan mayu na shekara ta 1989 yana da shekaru 67 a duniya duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa, tsaro da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani sannan mu ji ra'ayin masana dangane da su gwargwadon lokacin da muke da shi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi dubi ko kuma zai yi magana ne dangane da yaƙi ko kuma musayar wuta wanda ke faruwa tsakanin ƙasashen India da Pakistan a cikin 'yan makonnin da suka gabata. A ranar laraban da ta gabata ce dai aka fara yaƙi gadangadan tsakanin ƙasashen India da kuma pakistan wanda a karon farko sojojin india sun yi amfani da makamai masu linzami a kan yankin kashmir da ke ƙarƙashin ekon ƙasar pakistan wanda take kira yankin 'yan ta'adda inda makamin ya kashe mutane da dama ya kuma raunata wasu sai dai abin tambaya shine me yasa kasashen india da pakistan ba sa ga maciji a tsakaninsu tun da daɗewa don samun wannan ansar sai muka koma a cikin tarihin kafuwar ƙasashen biyu inda bayan da turawan ingila 'yan mulkin mallaka da kuma faransa suka yi watandar ƙasashen duniya a taron berlin na ƙarni na goma sha tara sai suka mamaye yankin indiya babba a gabacin asiya suka ɗauki shekaru da dama suna iko da yankin sai dai a ɗayan ɓangaren kuma mutanen ƙasar indiya babba wanda suka hada da kasar india da pakistan da kuma bangladesh na yanzu suka nemi 'yancin kai daga hannun turawan inda da ƙarshe dai masu gugurma ƙarƙashin jagorancin mahatma gandhi sun sami nasarar samarwa ƙasar india babba 'yancin kai a shekarar 1947 sai dai a lokacin da suka sami 'yancin sai bangaren india wanda yake da musulmi mafi rinjaye a ƙasar india suka ce za su balle daga kasar india babba don kafa ƙasa mai tsarki wato pakistan wanda ya hada da pakistan a yanzu daga yammacin ƙasar india da kuma bangladesh a gabashin ƙasar ta india kan iyaka da ƙasar myanmar amma da suka zo kan yankin jamu da kashmir da ke tsakanin ƙasashen biyu wanda shi ma yake da mafi rinjaye musulmi sun yi saɓani a kan wannan yankin mai kyakkyawan yanayi tare da duwatsu da ruwan sama da koguna masu ruwa mai daɗi a nan sun yi ta fafatawa a tsakanin su don mallakar wannan wurin tun samun 'yancin kai a shekarar 1947 inda gwamnatin indiya ta mamaye wani bangare sannan pakistan ma ta mamaye wani bangare na yankin na jamu da kashmir majalisar ɗinkin duniya dai ta yi ƙoƙarin raba gardama a tsakanin ƙasashen biyu saboda samun zaman lafiya mai ɗorewa pakistan ta yadda a gudanar da zaben raba gardama a yankin inda aka ba da zaɓi guda uku ga wa'anda za su shiga zaɓen ko kashmir ta zama 'yantacciyar ƙasa mai zaman kanta wato ba ta indiya ba ba ta pakistan ba ko kuma dai ta zama cikin ɓangare ɗaya daga cikin ƙasashen biyu wato india ko pakistan to amma an kasa aiwatar da wannan zaben raba gardama saboda muna iya cewa ƙasar india ta ƙi hakan saboda idan an yi zaben raba gardama musulmi ne za su sami rinjaye su kafa ƙasar kashmir ko kuma dai su haɗewa ƙasar pakistan don haka indiyawa tsiraru da suke yankin jamu da kashmir za su zama marasa rinjaye a ƙasar ta pakistan ko kuma kashmir mai 'yancin kanta don haka wannan halin ya ci gaba har zuwa yanzu ƙasashen biyu sun shiga yaƙe-yaƙe da dama a tsakaninsu dubban mutane ne suka rasa rayukansu a wa'annan yaƙe-yaƙe a duk wa'annan shekaru rikicin ƙasashen biyu dai kan yankin kashmir ya kai ga ƙasashen biyu sun mallaki makaman nukiliya a rikicin baya-bayan nan dai ƙasar indiya ta zargi pakistan da tura wa'anda ta kira 'yan ta'adda daga yankin kashmir ƙarƙashin ikon pakistan da shiga yankin kashmir ƙarƙashin ikon ƙasar india suka kuma kashe 'yan yawon bude ido guda 26 ko 27 sannan wasu da dama suka ji rauni gwamnatin ƙasar pakistan ta musanta wannan zargin kuma ta yi allah wadai da hare-haren da aka kai kan yankin kashmir na ƙasar india amma duk da haka sojojin india akan iyakokin ƙasashen biyu suka fara buɗe wuta a kan sojojin pakistan wanda ya kai ga pakistan ta mai da martani har zuwa lokacin da yakin ya kan kama halin yanzu dai da alamun yakin zai faɗaɗa ya kuma haɗe yankin kashmir da pakistan da kuma ƙasar india da kuma yankin kashmir da ke ƙarƙashin ƙasar ta india majalisar ɗinkin duniya dai ta yi kira ga ƙasashen biyu da su kai zuciya nesa su kuma kawo ƙarshen yakin da suke fafatawa a tsakaninsu ƙasar iran ta fara ƙoƙari a ɓangarenta don tabbatar da zaman lafiya ta koma a kan iyakokin ƙasashen biyu abbas arakci ministan harkokin wajen ƙasar iran ya ziyarci birnin islamabad na ƙasar pakistan da kuma new delhi na ƙasar india don gamsar da ƙasashen biyu kan tsagaita buɗewa juna wuta da kuma kawo ƙarshen rikicin yankin kashmir na ƙasashen biyu ta hanyar tattaunawa a ɗayan ɓangaren kuma kafafen yada labarai na ƙasar india sun bayyana cewa wata ƙungiya wacce ake kira trf ta ɗauki alhakin kai hare-hare kan 'yan yawon shakatawar amma daga baya dai ƙungiyar ta fito ta musanta hakan ƙungiyar ta trf dai reshen ƙungiyar lashkar tayyiba na ƙasar pakistan ne kafafen yada labaran sun ƙara da cewa wannan ya tabbatar da cewa gwamnatin ƙasar pakistan tana da hannu a hare-haren in ji kafafen yada labarai na ƙasar India. bayan fara yakin da kaɗan ne dai gwamnatin ƙasar India, ta rufe madatsarwa ta indu wanda yake kwarara zuwa cikin kasar pakistan daga kasar india wanda ya saba wa yarjejeniyar da kasashen biyu suka cimma kan wannan madatsar ruwan shekaru 65 da suka gabata a cikin yarjejeniyar da kasar india tana iko da kashi 30 cikin 100 na ruwan kogin na indu yayin da kasar pakistan tana amfani da kashi 70 cikin 100 na ruwan kogin al'amarin dai yana kamar yadda kogin nilu yake da ƙasar masar inda ita tafi amfana da ruwan kogin amma kuma kogin yana kwarara daga ƙasashen habasha da kuma sudan kafin ruwan ya iso ƙasar ta masar kashi casa'in cikin ɗari na ayyukan noma a ƙasar masar sun dogara ne da ruwan kogin nilu to haka al'amarin yake tsakanin india da pakistan gwamnatin indiya ta ba da umarni a rufe kwararar ruwan kogin na indu zuwa pakistan sannan ta bakin firaministan kasar narendra modi ya ce ruwan indiya zai ci gaba da zama na kasar indiya kaɗai a mai da martani kasar pakistan ta musanta a hannu a cikin hare-haren ta'addanci na yankin kashmir sannan ta yi watsi da yarjejeniyar shimla wacce ta kawo ƙarshen yakin da ƙasashen biyu suka tafka a tsakaninsu a shekarar 1971 wani abu da ya ƙara roro ta rigimar yankin kashmir tsakanin ƙasashen india da pakistan shine a daidai lokacin da ƙasar burtaniya 'yar mulkin mallaka ta zo ba wa ƙasar indiya 'yancin kai a lokacin yankin jamu da kashmir suna da musulmi masu rinjaye a yankunan guda biyu amma tare da shugaban yankin mai bin addinin hindu wanda ake kira maharaja hari singh wanda ya zaɓi samun 'yanci daga turawan ingila 'yan mulkin mallaka amma sai kuma ya zaɓi kasancewa ƙarƙashin ƙasar indiya saboda shi hindu ne ba tare da lura da cewa mafi yawan mutanen yankin a musulmi ne ba daga wannan lokacin ne dai aka fara rikici na farko tsakanin pakistan da indiya? wato tsakanin shekarar 1947 zuwa 48 majalisar ɗinkin duniya ta sasanta su a yakin na farko ne a shekarar 1949 inda ta raba yankin kashmir kashi biyu ta ba wa kowace ƙasa wani ɓangare da yake iko da shi a wannan sasantawar dai ƙasar indiya na iko da jamu da wadi kashmir da kuma yankin ladakh wanda suka kasance kimani kashi 45 cikin 100 na yankin gaba daya yayin da kasar pakistan kuma take iko da ragowar yankin kashmir da kuma yankin gilgit baltistan wanda shine kashi 35 cikin 100 na yankin jamu da kashmir sannan kasar china tana iko da askai ci wanda shine kashi 20 cikin 100 na yankin jamu da kashmir gaba daya wannan na bayan nan ya faru ne bayan yakin da kasashen india da china suka yi a shekarar 1962 amma dukkan kasashen india da pakistan suna ganin ja da kashmir gaba daya mallakinsu ne ko kuma dai kasa ce ta musulmi mai 'yancin kanta kamar yadda kasar pakistan ta amince da hakan don haka wannan ya ci gaba da zama sanadiyar yaƙe-yaƙe a tsakaninsu da kuma zubar da jini daga lokaci zuwa lokaci sai dai pakistan tana ganin babu laifi a bawa yankin jamu da kashmir gaba daya 'yancin kansu ya zama ƙasa mai zaman kanta ganin yadda musulmi ne suka fi yawa amma ƙasar indiya tana ganin yankin gaba daya nata ne da karshe dai majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci a gudanar da zaben raba gardama a cikin mutanen yankin na jamu da kashmir amma ƙasar indiya ta ƙi yarda a yi hakan wanda kuma a fili yake kan cewa mafi yawan mutanen yankin musulmi ne ba za su amince su zaɓi kasancewa ƙarƙashin indiya ba in ma yankin kashmir ta zama ƙasa mai zaman kanta ko kuma dai ta haɗewa ƙasar pakistan idan ta ga dama rikicin ƙasashen indiya da pakistan dai kan yankin jamu da kashmir ya haddasa matsaloli da dama tsakanin ƙasashen biyu wa'anda suka hada da ruwan kogi da ya ratsa tsakanin kasashen biyu wanda ya taso daga duwatsun himalaya da ya ratsa cikin kasar indiya amma su mutanen jamu da kashmir kowa na da ra'ayinsa wasu suna ganin kasancewa cikin kasar indiya ya fi masu saboda ƙasa ce mai arziki sosai ga kuma matsayinta a duniya wasu kuma suna ganin su musulmi ne za su zaɓi 'yantar da kansu su zama ƙasa mai zaman kanta ba a ƙarƙashin ƙasar indiya ba wasu kuma suna son kashmir ya kasance ɓangare ne na ƙasar pakistan don haka a wannan karon dai an fara wani sabon yaƙi tsakanin ƙasashen biyu a makon da ya gabata ƙasar pakistan ta ce ta kakkawo jiragen yaƙin ƙasar indiya har guda biyar a yayin da ƙasar indiya bata tabbatar da hakan ba sannan akan iyakokin ƙasashen biyu kuma sun yi musayar manya-manyan bindigogin artillery gwamnatin pakistan dai ta ce ya zuwa yanzu hare-haren kasar india sun kashe mutanen pakistan 26 fararen hula sannan wasu 46 sun ji rauni sannan sun ce a bangaren kan iyakokin kasar ta kasa kuma sojojin india sun kashe fararen hula goma sannan wasu 48 sun ji rauni sai dai ministan tsaro na kasar india rajina singh ya dage kan cewa makamai masu linzami wa'anda sojojin ƙasar india suka cilla cikin ƙasar pakistan sun sami wa'anda suka kashe mutanen da ba su da laifi a ƙasar india ne ministan ya ƙara da cewa tare da umarnin prime minister na kasar india narendra modi sojojin ƙasar india sun faranta ran mutanen ƙasar. masu sauraro a nan zamu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na muleka iran shiri nan da shan muka muku tarihin muhimman wurare masu dan tarihi da ma wajen shakatawa da kuma wurare na al'adu da na addini ga masu shara zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya a gefe guda kuma mun kawo muku karin bayani kan muhimman batutuwa suka faru a nan kasar iran da fatan masu saurare su da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da aka manta na di a bisa faifai. madalla yanzu kuma shiga cikin kwarar shirin a yau shirin namu ci gaban wanda ya gabace shi ne a makon jiya inda muka kawo muku karin bayani game da dagwa da bikin baje koli na masana'antu da a gudanar a nan birnin tehran babban fadar mulkin kasar iran idan masu wari suna biye da mu a makon jiya mun kawo muku yadda dagwa da taron haɗin gwiwa na tattalin arziki na iran da afirka karo na uku a birnin tehran taron ya mai da hankali ne kan manyan bangarori guda hudu wato man fetur gas petrochemicals ma'adinai da bangaren noma da kuma makamashi. Taron na haɗin gwiwa tattalin arziki na tsakanin Iran da Afirka karo na uku ya zo ne tare da wajen koli na ƙasar Iran da ake kira Expo 2025. Taron dai wata dama ce ga baƙi daga Afirka domin sanin irin yadda Iran take ƙera kayayyaki da fitar da su zuwa ƙasashen waje wanda zai taimaka sosai wajen ƙara ƙarfa dangantaka da alaƙa mai ƙarfi tsakanin Iran da kuma nahiyar Afirka. iran tana fitar da yawancin kayayyakin ta zuwa tanzania ne ƙasashen kenya afirka ta kudu da wasu ƙasashen na daban iran da afirka suna hasashen sanya dala miliyan wato biliyan goma a musayar kayayyaki zuwa ƙetare a wannan shekarar da muke ciki kayayyakin fasaha da kimiyya za su kasance mafi muhimmanci a fannin haɗin gwiwa tsakanin iran da afirka iran da afirka na shirin ƙara yawan cibiyoyin kasuwanci daga guda goma sha uku zuwa ashirin tehran ta karɓi hukuncin wakilai daga tarayyar afirka ministocin tattalin arziki da kasuwanci shugabannin ƙungiyoyin kasuwanci 'yan kasuwa shugabannin bankuna da kamfanin inshora da masana'antu a faɗin ƙasashen nahiyar daga faɗin ƙasashen nahiyar afirka kamar yadda kuwa ji a farkon shirin akwai baki daban-daban da suka halarci bikin da kasashen nahiyar afirka inda a yau ma za mu sake zantawa da wasu daga ciki inda a karan farko muka zanta da malam nasir laminu nasir shugaban kamfanin nasir enterprises daga wanda ya zo daga kasar nijar ga kuma yadda hirar tamu ta kasance da farko dai mun tambaye shi za mu so ya bayyana mana yadda ya ga wannan bikin baje kolin na masana'antu da ya gudana a nan kasar iran eh tabbas eh, kwalliya ta biya kudin sabulu saboda abin da ya kani eh, na samo eh, bayanai wanda za su amfani al'umma ta za su amfani ƙasa ta gabaki daya Eh, iran da ƙasa ce wanda duk wani abun da take yi ba ita ba take sarrafa abubuwan da suke haɗuwa su yi abin wannan ina muku bayani ne akan harkar mashin mashin haka da na'urori masu amfani da lantarki ko masu amfani da eh, essence ko gazuwal ko gas haka kamar eh, matiyar premier ne suke sayowa suke zowa suke halhadawa a ƙasarsu mu ma kuma entreprise mu wannan idin ce dama gare mu na yaya ne za a iya yi eh, ƙasa ta kira kanta mai ƙera misali mota ce ko eh, idan karan noma ce ko wani abu daban haka wanda ya daidai da irin yanayinta sai kuma muka samu amsoshi wanda sun gamsar da mu sosai sosai akan wannan al'amuran gaba ki Me ne ya ja hankalinka wajen wannan bikin? Ito gaskiya abin da ya ja hankalina Eh, har ta yi wannan ma eh, na eh, da kudurin in je in ga wata ƙasa ce wanda kamar ana mata cakulkulo don kata ci gaba a al'amarin ta hisa da jagorancin ta da masana'antunta in je in ga wai ya ne cigaban nasu ya kai wani mataki ne cigaban nasu ya kai. ta wace hanya ce bangarorin biyu iran da afirka za su ci gajiyar juna kuma kamar karin bayani bisa kan hanyoyin da kasa mutum Nijar za ta iya cin gajiyar shi a kan wannan eh, abu da muka tahi muka gani a dalilin eh, iran expo system edition eh, ƙasa ta riƙe pratik bangaren pratik ƙasa ta yi ba shi ƙarfi ya kasance eh, duk abubuwa da za a yi amfani da su a ba masana'antu na cikin ƙasar hihiko kan aje a kawo daga wata ƙasa wannan abin kullum muna ta faɗi muna ta faɗi la'alla lokacin sauraron mu ne yayi yanzu har ma nake magana da koyon jarida ya kamata a ce ƙasar mu ta ba ɓangaren kirkire da sarrafe-sarrafe da abubuwan da muke sarrafawa a cikin gida hihiko akan abubuwan da za a ce ana shigowa da shi kuma eh, ƙasar iran ƙasa ce wanda yanzu a shirye take ta kawo ita ma a ah, wani tallahinta akan ƙasashe kamar irin namu na nijar wanda eh, daga ɓangaren teknoloji za ta iya buɗe mana hanyoyi sosai fiye da wasu kasashen da su kamar abin sun ɗauke shi a matsayin wani sirri ne na cigaban su su babu shi ba za su iya cigaba ba wannan shi ne mace gani gaskiya haka kowace shawara za ku iya ba wa gwamnatin jamhuriyar niger game da abubuwan da kuka gani eh gaskiya mun zagaya mun gani abin da za mu iya ba gwamnatinmu shawara akan al'amarin da muka tahi Eh, wannan wani yanki na duniya wanda eh, an kakaba mashi ambargo eh, na harkar ekonomi masu yawa amma kuma sun samu suna tsaye da kawahuwansu har yanzu akwai abubuwa da muka hada iri guda da su kuma akwai abubuwan da wanda nake gani ma mu gaskiya mun fi su a bantashi bisa kan al'amuran eh, resource ne ne wasu suna da su wasu muna da su wasan muna da wasan kuma su ba su da shi amma duk da sun yi tsaye da su kuma akwai eh, arziki da muka hiso shine na matasa eh, matasa su ne kashin bayan arzikin kowace ƙasa a duk duniyan nan matasa ah, matakar mutum yana da teknoloji kenshi ya kamata a ce akwai wani bangare wanda gwamnati ta bude wanda zai kama ma matashin wannan ko kuma matasa haduwa in sun yi kowa ya kawo ide kenshi a haɗu a yi kamfani wanda zai eh, kawo cigaba a ƙasa ya kamata a ce gwamnati ta kama a kan wannan na harkar renforcement des capacités ne ko kuma ah, a fiye ne eh, finansiyar haka ko teknik ya kamata a ce gwamnati ta kawo goyon bayan ta ɗari bisa ɗari don ya kasance mu ma dai mun yi tsaye da ƙawahuwan mu eh, don fuskantar kowace kowane ƙalubale eh, da ƙasashe makiya za su iya kawo mana shi a cikin zamantakewa da muke da kullum. to wace fata kake da ita akan wannan biki na baje koli to gaskiya abin da nake fata a nan eh, tabbas mun kula alaka eh, da yarjejeniyoyi tsakaninmu da mafi akasarin eh, kamfanonin iran wanda suke sarrafawa da kuma kirkirar da abubuwa na amfanin yau da kullum to kinan sai daga bangaren su sun nuna komai lafiya launi tun da su suke kasar su eh, tawara hudda abubuwan da suke sarrafawa kenan mu daga ɓangaren da za mu shigo da kayayyakin da kuma fasahar gwamnati ta kawo mana sauki a buɗe wata eh, wani saroshi a bangaren shambar da commerce amma akwai shi mu san da shi ba wanda zai kawo sauƙi cikin harkar eh, importation harkar da da wani ne harkar foreign ne harkar transport ne ya kasance abin ya zo mana da sauki ne da 'yan eh, kasar mu za su samu eh, eh, teknolojikin wannan ce ko kuma a harkar man ne su zo da sauki insha A nasa bangaren shi ma Mahadi Awal Abubakar ya bayyana ra'ayinsa game da yadda bikin na expo ya gudana bayan ya gani ma idansa. Salamu alaikum suna sunana Mahadi Awal daga Najeriya. Abin da zan ce dangane da bakin baje kolin masana'antu wato kamfanonuwa da aka yi a nan birnin Tehran lalle taro ya kayatar wanda gaskiyar magana na je shekaran da ya wuce na bana ya fi na bara din saboda a wannan shekara din wato na ga 'yan kasashe daban-daban da suka zo kama daga ƙasa in abin mai bayani daga afirka ne zan ce akwai 'yan gini akwai 'yan ghana akwai 'yan cote d'ivoire akwai 'yan ah, wato niger ƙasashe da dama da har ma nigeria so ta ɓangaren ƙasashen afirka lalle sun shigo duba da yadda ita iran ɗin ta kasance ƙasa wace ya zama na cewa yanzu tana tasowa ne me zan ce tana tasowa ina nufin tana cikin kasashen da za a sanya su waɗanda suke jagorantar tattalin arzikin duniya a yanzu to lalle mun ga abubuwa sosai kuma an ƙayatar da abubuwa mun ga kamfanoni daban-daban wanda suka zo da wato batun hannun jari da kuma yadda suka tallata kamfanonuwansu da product ɗinsu da suke wato suke yi kuma lalle mun fahimci cewa akwai product da dama wanda za mu iya ɗaukan su mu kai su kasashen afirka kuma da a ce ƙasashen afirka za su shigo domin amfana da wa'innan wato wato products ɗin to lalle da za a samu kyakkyawan ci gaba na tattalin arziki tsakanin ƙasar iran da kuma ƙasashen afirka lalle wannan babbar dama ce muna fatan next year insha mu koma kuma yanzu ma mun sami experience mai yawa ko za ka bayyana mana hanyoyin da iran da kasashen afirka su gajiyar juna to hanyoyin da iran da kasashen afirka za su ci gajiyar juna a iya na fahimtar bai wuce wato wannan dan shamakin da aka sa tsakanin kasashen ba wato kasashen afirka sun fi fahimtar su yi kasuwanci da kasashen turai na ambanci a kasashen turai babu hanyoyin wato zuba wato harkokin kasuwanci ba amma yana da kyau musamman ƙasa kamar iran wadda a yanzu za mu iya cewa tana cikin ƙasashen da duk duniya ake maganganunsu to yana da kyau ƙasashen afirka su buɗe tunaninsu su shigo domin su ga irin wato abin da iran take iya samarwa lalle mu mun yi underestimating ɗin ƙarfin iran ta ɓangaren tattalin arziki muna ganin wato ta samu rauni ta ɓangaren tattalin arziki tabbas haka ɗin ne to amma da muka je wannan taro mun fahimci cewa lalle da ƙasashen afirka za su shigo domin su ga irin abubuwan da ake yi na ɓangaren wato kamfanonin iran to lalle da akwai abubuwa da dama da za su ɗauka su kai ƙasashensu kuma za su amfana su ma iran ɗin za su amfana a takaice dai abin da nake cewa shine ina wato ba da shawara ga ƙasashen afirka musamman ƙasata ta najeriya lalle su buɗe tunaninsu sannan kuma su zo iran su ga yadda iran take da kuma irin wato product ɗin da ake samarwa a Iran ta yadda za su amfana da wannan product ɗin. Ni yanzu da a ce mutum ne mai kuɗi <laughs> lalle na ga damammaki da yawa na yin business a ƙasar nan. To amma ka san shi al'amari na business irin wannan yana buƙatar jari mai ƙarfi. To a matsayin gwamnati ko a matsayin manyan 'yan kasuwa to lalle su zo su zuba jarinsa a harkar kasuwanci ana ina mai tabbatar musu za su samu riba mai yawa tana iya yiwuwa ma fiye da wadda suke samu a sauran kasashen da suke hulɗar kasuwanci da su. Waɗannan alfanu ne ƙasashen Afirka za su iya samu daga wannan wato da ƙasar Iran ganin irin ci gaban ta samu. Halalle wannan tambaya ce mai muhimmancin gaske. Wato alfanun da ƙasashen Afirka za su samu wajen hulɗar ya cinikayya da ƙasar Iran alfanu ne ba ɗan kaɗan ba. Saboda ko ba komai Iran ta yi ƙaurin suna wajen wato ba ƙasa ce wadda take wato rubda ciki da tattalin arzikin ƙasashe ba kamar yadda ƙasashen turai suke yi. saboda haka in aka zo business za a yi ne a babin amfanuwa da juna wato ƙasashen afirka za su amfana da ita ita ma za su amfana da ƙasashen afirka wannan kuma hankali zai iya kamawa dama shi business haka ya gada saboda haka idan ana so wato kasashen afirka akwai hanyoyi da dama da za su amfana da ira ta hanyar zuwa irin waɗannan tarurruka da yawa wasu damamaki irin wannan ma wato kafofin yada labaran turai ba su yadawa ba su faɗa dangane da iran ɗin suna faɗa muna suna faɗan akasin haka ne saboda haka sai sun zo ne wato kasashen afirka sai sun zo irin waɗannan tarukan ne za su fahimci irin wato ƙarerayin da ake yadawa dangane da iran da kuma wato farfaganda irin ta wato kafafen yada labaran turai dangane da tattalin arzikin iran da kuma ci gaban ta ma gaba saboda haka akwai hanyoyi da yawa da za a amfana da juna musamman ma irin wannan taro na exhibition da ake shiryawa inda za su na zuwa su ko su turo wakilai musamman daga gwamnatoci za ka ga lalle ana za a amfana sosai to ina ba da shawara ga kasashenmu na afirka lalle su ringa zuwa sannan kuma ya zama na cewa suna turai wakilai a gwamnatance domin wato kasancewa cikin irin waɗannan taruka. ko akwai darussa da za a iya koya da kasar iran musamman nahiyar afirka da irin ci gaban ta samu duk da irin takunkumi da aka kaba mata wannan tambaya ta yi min wato na ji daɗin akwai darussa da dama wanda kasashen afirka za su ɗauka dangane da iran babban darasin nawa shine wato dogaro da kai wannan wani abu ne mai muhimmancin gaske idan muka duba wannan ƙasa wata ƙasa ce da take wato ƙarƙashin eh, takunkumi na tattalin arziki tsawon shekara arba'in da biyar shekara arba'in da biyar amma duk da haka kullum ci gaba take kullum wato ƙara samun ci gaba ake a ƙasar nan amma mu kasashenmu na afirka sai ka ga misali komi mun wato mun dogara da kasashen turai ne hatta da tsaron ƙasarmu sai abin da muka siya daga turai saboda haka babban darasin da za mu koya musamman a ɓangaren kasuwanci shine dogaro da kai in kamfani kake da shi kullum kamfanin nan naka ya za a yi tsayu da kafansa wannan shine babban abin da darasin da za mu koya daga iran domin kullum muna ganin yadda tare da irin wato wato takunkumi na tattalin arziki da aka sa musu amma still suna ci gaba to ina gaba wannan takunkumi din na ci gaban su ya wuce haka saboda haka karka zuba ido ka ce dole wasu ne za su yi maka ko a gurin wasu ne za ka sai abu kai ma kana iya producing abubuwa da dama domin ci gaban ka? wannan shine babban darasin da za mu ɗauka daga ƙasar iran a matsayin mu na kasashen afirka ma saurare don wani kawo ƙarshen shirin namu gan lokacin da aka haɗu da shirin ya kawo jiki sai a tarbiye mu a wani sabon shirin za a ji mu ɗauke da wani shirin na da amma kafin nan a madadin bakin mu a wannan shirin Nasir Laminu Nasir shugaban kamfanin Nasir Enterprises da ke jamhuriyar Nijar da kuma Mahdi Awwal Abubakar wani ɗalibi a nan kasar Iran da ya je ya gane ma idansa shi ma yadda abin ya kana a madadin kowa da kowa ni ma dukkan shirin zama lafiya ma gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.cb1.ng.cb1.ng a huta lafiya.